2026 akwai bayanai kamar haka daga ciki akwai wasu kalmomi da muka yi amfani da su a darasin da ya gabata ko bayani na yanayin wankan gawa na ce ruwa kala uku za a nema ko bokiti uku ɗaya ruwa fari ɗaya da magariya ɗaya da kafo to ba ban yi bayanin wai wanne ne za a fara yi wanne ne zai biyo ba ruwa kadai din da shi za a fara masa a yi masa alwala a yi wanke wa'annan gaban gaba daya sannan a zo a sa mai magariya a yi masa wanka kuma kamar na farkon gaba daya jikinsa sannan a zo a sa mai kafur din kafur shine karshe na'am wannan kuma bayan sallama yana cewa wani barawo ya sata masa ya sata musu ko kayan transforma ne a unguwansu saboda haka suna neman addu'a Allah ya tona asirinsa ba shi kadai ba da sauransu ɗin wannan kuma an ɗauke masa ko ɗan uwa ne sati biyu ba labari suna bukatan addu'a Allah ya bayyana shi wannan addu'a shi ma yake nema baya da lafiya ko abinci baya iya ci ya yi maganin gargajiya ya yi na asibiti ga yi na sunnato. Allah ya baka lafiya sannan kun sani a kowace shekara muna bude kofar taimako na wato gidan yari da kuma na marayu kuma taimakon za a kawo ni nan masallaci za a nemi Mustapha Muhammad wanda shi ne ladanin masallacin mai waya 08020806008 sai kuma akwai Umar mai Sale mai lambar waya 08035168188 akwai kuma ɗan agaji guda biyu na jibu suna nan akwai adam gwani mustapha da muhammad ibn muhammad duk wanda ya zo da abu yana neman ɗan agaji ya kira wa'annan su kuma za su isarwa wa'annan na cikin ko kuma a ɗauki lambar su a neme su akawun ɗinmu kuma da mutum zai ba da gudunmuwarsa ita ce akawun na jaiz bank mai 0000 guda hudu tara uku bakwai uku sha ɗaya zero zero zero zero nine three seven three one one al'amin islamic foundation kuma na gidan yari in mutum ya kawo ya yi bayani in na yari ne in na maraya ne amma ko na abin da mun gani zan samu san cewa na yari ne amma dai na gidan yari mun sani muna bukatar tufafi da kayan abinci da su huluna ko takalma da littattafai na koyon addini da hatta da magunguna duk ana bukata kuma taimakon da ake yi dama wani lokacin mukan gayyaci marayu ko in ce iyayensu su zo nan masallaci a basu to da aka san cewa ana yin haka din haturu in ce ko in ce duk tsawon shekara wannan taimakon ba a gushewa ana yi ana bayarwa akwai ɗaiɗaikun bayan Allah kuma da suka rika akawun namba ɗin kuma suna sawa Allah ya saka musu da alkhairi kawai sai dai mu ga alat mai ɗari biyar mai dubu ɗaya mai dubu goma mai dubu ishirin haka jifa jifa bayan Allah suna sawa har shekara ta kewa to wannan yana daga cikin abin da yake taimaka mana wajen samun daman taimakon marayu a halin da suke ciki wasu tsoffin marayu ne wasu kuma sabbin marayu ne wata za ga ko zaman takaban bai bata gama ba amma gida babu abinci za ta tashi ta zo wata kuma ba abin nan eh, ba kuɗin haya ma mai gida yana neman gidansa to ire-iren wannan matsalolin suna nan akwai wanda na kusa da karshe da muka yi tracing Akwai mu ce muna kai wani ne ya ga filin wani kawai ya zo ya ɗauka nashi ne ya dinka yankawa yana sayarwa mutane mutane suka sassai filin nan suka yi gine su. to sai mai fili ya tashi ya fito shi wanda kuma ya gina ɗin ya rasu marayun ne a cikin shi kuma ya zo ya ce filinsa sa yake so to kaga anan Allah da ya sa masa tausayi dai sai ya nuna cewa to yanzu tunda an riga an yi gini kuma an zauna a wajen tsawon lokaci to zai yanka musu kuɗi kowane wuri kowa ya biya abin da aka sa masa ginin dama nasu ne shi fili ne nashi duk wanda ya biya kuɗin ginin nashi ne in ba haka ba kuma zai sa a rusa to Allah ya sa da ya sa kuɗin alhamdulillah mun yi magana da shi kuma yana da sauki sosai Allah ya saka masa da alkhairi sai mu muka ce za mu taimaka da naira dubu ɗari biyar a kwamitin asusun masallaci kuma ita na ce ta je ta nemo ɗari biyar ta kawo in muka haɗa miliyan ɗaya muka bayar sannan mu ga mai ikon Allah zai faru to ne yanzu mun haɗa wannan mun riga mun bayar yanzu muna jira in Allah ya sa ya ce ya isa haka to <clears throat> in ma ya nemi karin gaskiya yana da hakkin ya nemi karin don ya cancanta mutumin da wurinka ne ka zo ka tarar an gina an zauna kaga in yace sai an rusa ma ai bayar da aka iya amma Allah ya sa masa tausayi a zuciya ya ce a gade kudin da zai sa kuma a biya kuma gaskiya ni ban ga yayi tsada ba a kuɗin da ya sa din to akwai waɗanda suke da bukatan kudin makaranta masu rubuta jam ne masu rubuta eh, wa yake da suna yake da ne koko da kuma wasu ma suna wasu yanayin karatu da kuma wasu na aurewa. za a aure da ya mace babu katifa babu komai kaga a maraici ba daɗi fere wannan sai muna taimakawa da gurgurin abin da Allah ya sauwaka Allah ya saka wa masu taimakawa da alkhairi saboda haka muna so a ci gaba da taimakon don yanzu haka tsofin suna nan kuma sabbi suna zuwa Allah ya binci lamarinmu muna cikin na'am Ali Imran za mu tashi kan fadin Allah subhana walillahi mulku samawati wal ardh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون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 inna fi khalqi samawati wal ardi lalle akwai cikin halittan sammai da kuma ƙasa yanayin halittar da Allah ya musu fi irtifa'iha sa'iha. wajen dagewan saman zuwa can sama da kuma fadinta ba tare da gofa ba wa hadhihi fi inkhifadhiha wa kasafatiha kuma ƙasa ta zama ƙananan nan a ƙasa a shimfiɗe da girmanta da kaurinta yadda Allah ya suɗin nan sannan kuma wa wafihi al'ayat cikinsu Allah ya wato ya ɗai ayoyinsa da na'il da suke nuna cewa subhanahu wa ta'ala shi mai girma ne subhanahu na taurari wata rana da kuma duwatsu a ƙasa da itatuwa koguna dabbobi iri-iri na waje da cikin ruwa wannan a ciki lalle akwai aya aya ga wane ne wakti lafin laili wa nahar da kuma canzawan dare da yini ai ta'aqubihima wa hima, suna canzuwa dare na tafiya yini na zuwa yini na tafiya dare na zuwa sannan kuma canje yanayin su ba duk dare bane ake jin sanyi ba kuma duk dare bane ake jin zafi haka yini ma ba duk bane suke tsara guda sannan wani lokacin daren ya zama na da tsawo wani lokacin kuma yini ya zama na da tsawo yulijin laila fin nahari wa yulijin nahara fil layl wa'annan ayoyi alamomin nan duka Allah ya ce la ayatin li ulil albab lalle akwai ayoyi ga bayan Allah masu hankali masu hangen abin da Allah yake nufi da su a ayar bakara Allah ya fayyace inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأهيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون kaga ya fayyace abubuwan da ake yi amma anan Ali Imran yace cikin halittar samai da ƙasa da kuma canzawan dare da yini akwai ayoyi ga bayan Allah masu hankalta ayoyin nan wato idan mutum ya lura zai fahimci cewa eh Allah subhanahu wata'ala ala kulli shay'in qadir duk tsawon wato shekaru da aka yi tun daga halittansu har zuwa yau babu wanda ya canza daga wani yanayi na halittar da Allah ya masa sai dai lokacin da Allah ya kaddara za a naɗe sama za a nade ƙasa lokacin ne za su gama aikin su su ba da wuri idan sama'un shaqqat wa adina li rabbiha wa huqqat wa idan ardu muddat wa alqad ma fiha wa takhallat wa li wannan shine lokacin da za su gama aikin su a nade wannan a nade wannan amma kafin nan ba a ji motsin wani gyara ba ko wata wani tarihi da aka rubuta babu wannan wannan zai nuna mana subhanahu wa ta'ala yana da iko amma sai mutum ya zauna yana tunani kuma yana lura da ayoyin taurari da muke gani a sama tauraro guda da za a saukar da shi duniya ka san girman sa saman nan da muke gani da an sauka bin rana da muke gani da ta sauka kasa ka san girman ka duba mana jirgin sama mai ɗaukar mutum 500 takwas. in ya tashi nan da nan ya je kafa dubu talatin ko talatin da biyar jirgi da girmansa da ya ɗauki mutum ɗari biyar da jakansu ɗari biyar da sauran kayayyaki da ma'aikatan gaba ɗaya a sama sai ka gan shi kamar tsuntsu yana tafiya sama yana zama ƙarami to rana da kake gani fa wata da kake gani fa taurari da kake gani fa kana tsammanin in sun so ƙasa za su kasance a yanayinsu na ƙanƙantar nan wa ya rike su ba wani gofa ba wani sarka ba wata igiya da yake ku tsaya suka tsaya itiya taw'an aw karha qalat ataina tayi Allah don ya nuna mana ikonsa. ya za a yi yayi irin wa'annan halittu a kafirce masa qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn وتجعلون له عندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للصائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان كذي وانا halittan tun daga farko har zuwa ƙarshen يا kaga أئنكم لتكفرون da a innakum كافر shin ما وان za وانا kafirce da suka yi suka bi umarni suka tsaya kai dan adam a zaman ka na dan karami yanzu mu biliyan nawa muke tsakanin sama da ƙasa ba mu cika su ba arzikin wa muke ci a ƙasar wa muke kwanciya saman yi mana yi inuwa amma ka duba iskan da muke sheka injinan Allah da suke aiki a jikinmu ba canza bakin mai ba canza filta ba fulog ya mutu ba wayoyi sun yi coci a gyara mutum yin shekara 60 70 80 90 yana raye yana tafiya yana dawa amma duk wanda ya yi maka wannan kana ganin bai iya ba sai ka ji ka tsuguna a gaban wani boka kazani don kana neman mulki na duniya ko kana neman kudi na duniya ko kana neman farin jini ko kana neman asoka saboda haka mu duba nan malamai suke magana to wanne ne ya fi misali da daddare ko a cikin yini mutum ya yi sallah ya fi lada ko ya zauna yana tunani cikin ayoyin Allah ya fi lada wanne ya fi lada malamai sun yi saɓani wasu suka ce sallah ta fi wasu suka ce tunani ya fi amma sufaye suka ce tunani ya fi tunanin ma kuma ka kadaita kadaitan ma kuma ka dauki watanni kuma in zai yi ba sallar jam'i ba sallar juma'a ba sadar da zumunci kana ta tafakuri ahalus sunna suka ce a'a Haɗa duka biyu shine daidai annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana tunani cikin ayoyin Allah musamman hadisi ya tabbata idan ya tashi daga bacci yana karanta wayannan ayoyin Ali Imran inna fi khalqi zai daga kan sama yana kallon sama inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim har karshe yake karantawa alaihi salatu Salam. sannan ya tashi yayi alwala yayi sallah kaga yayi tafakkurin ya yi sallah to a hada duka biyu kada ka tashi kana sallah ba ka lura da ayoyin Allah ayoyin Allah suna nan tare da kai a kodayaushe in an ce ayoyin Allah alama da take nuna Allah yana da iko wannan kuma wai sai kaga wani abu mai ban tsoro ne ko wani abu gaba a a ziyarar da za ka kai wa wani ko wani zai kai maka a fitan da kake da shigo wanda kake akwai ayoyin Allah za ka ga wani abin idan Allah ya rabon ka ne sai ka ga dalilin da baka yi tsammani ba ya kai ka wurin kuma ya shiga hannunka wani abin kuma da ba rabon ka ba ana bayarwa ma kai ko ka manta ko a manta da kai eh? sai ga wani zai ce wallahi ana raba shinkafa ni ba a zo an ba mu ba an je an baiwa wasu Allah in yi rabonka wallahi shinkafa kwaya ɗaya ba zai je gidan wani ba sai ya zo gidanka a sun baiwa nasu ne a an baiwa maza ne ba a baiwa mata ba ai ba a baiwa waye ba duk wannan kaddara ta riga fata in ji bahaushe Allah ya riga ya kaddara Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajra ba wanda zai mutu sai kwanakin sa sun kare sai arzikin sa ya kare in ina da loma na abinci ɗaya a yau a gidanka misali ma liman ina da loma abinci gidanka wallahi baka gayyace ni ba sai wani abu ya kai ni sai ka fita sai na ka shigo mana ko shigo an ka abin sai ce a bana jin wallahi a ka taba mana to na bari sa albarka ko in cire albarka ne sai kaga na taba to wannan tabawan ni ba gidan shi ne ni yanzu ba shi bai shirya min wannan abincin ba ya aka yi baki na ya taba wannan abincin kaddara akwai labarin da aka taba bani kuma na bayar a nan ko a wani waje na mutumin da ya ci abinci a jidda a jidda airport ya ci shinkafa ya zo ya sauka a kano ya shiga mota yana zuwa mai maiduguri wani kauye ya kusa tsaya can sai ji zuciyarsa na tashi sai amai sai ga guntun shinkafa da wasu abubuwa sai ga kaji sun zo suna caka yanzu kajin nan ya za a yi su je jidda su cikin kafa? kaga ka kai a nan kawai za ka ce kajin nan dama abinci suka zane ka kai kana ganin kai ka samu relief na yi amin abin da ke cikin ka wannan a'a sako ne kai masinja ne Allah ne ya aike ka ka kawo musu abincin su shi ita am abaita da son ka da kinka kayi aiken to mu zama muna tunani a haka za mu gane cewa e ayoyin Allah suna tare da mu to akwai ayoyi cikin halittun Allah subhanahu ta'ala mu yi tafakkuri cikin halittarsa zai nuna mana ikonsa wanda suke cewa a ba su yarda da Allah ba a ba su yarda Allah ne ke yi ba wannan abu ne mai sauki da za a gaya musu kuma magabata sun yi irin iman su Abu Hanifa da makamantansu suna mujadala da mutane wanda ba su yarda da akwai Allah ba akwai da shi bai yadda akwai Allah ba suka yi lokaci za su yi munazara sai imam abu hanifa ya yi jinkiri bai zo akan lokaci ba can da ya zo sai ya ce ban so da wuri ba wani labari ne aka kawo min wani jirgi ne a wani gari ya zo ya tsaya ya ɗebi kaya ba mai ɗibawa jirgin ne ya ɗebi kaya zuba a cikinsa ba mai tuki ya shiga ruwan nan ya yi tafi wani gari ya je kuma ya juye kayan ya sauke jirgin ya juya ya dawo shi kaɗai sai ce kai wannan magana zai yi "A me yasa ya jirgi zai ɗebi kaya an taba to jirgi ba zai iya kaya ba akwai kayan fa akwai jirgin fa a diba a sa jirgi ba zai yi ba to wannan saman da kake gani shimfiɗan ƙasa da kake gani koguna da kake gani bishiyoyin da kake gani haka kawai suka zo suka yi kansu shi kenan fafa buhitar da zai kafa sai imo ce Nuna ya ba Allah ba ne ba kaddara ba ne ka sa masa kunama a cikin wando ya sare shi ɗaya biyu me wani a ah, ba komai akwai abu ne ka a ba komai ba ne haka kawai ya faru zai yadda subhanahu wa ta'ala huwa khaliqu kulli shay Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in waqif la'ati li ulil albab su wani ne masu hankali Allah ya ce alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sune waɗanda wato yadhkuruna Allah suna ambaton Allah ƙiyaman ay hala qawnihim qiyama alhalin suna tsaye suna ambaton Allah wa qu'udan suna zaune suna ambaton Allah wa ala junubihim suna kwance suna ambaton Allah shin mutum yana iya ya fita daga wannan sifa guda uku ko dai a ce kana tsaye ko a ce kana kwance ko a ce kana zaune akwai na hudunsa ba za a ce dai kana rataye ba ko kana makaifa ɗayan ukun nan da shi ne galib na ahwalin nas ka duba Allah maɗaukaki da yake so mu ambace shi sai buɗe ƙofar ambatansa ga wa'annan halayen duka a tsaye za ka ambaci Allah karatun ƙur'ani wani zaka ji da daddare yana tilawa yana tafiya yana dawa kar bace ya kama shi ko a masallaci yana ta tafiya yana dawa yana tilawa ko yana tasbihi wani daga masallaci zuwa gidansa Sheikh Usman rahimahullah yana da auratin da yake yi tsakanin gidansa da masallaci ba zai yadda wani ya dauke shi a mota ba don zai yi saurin tafiyan da ba zai samu azkar din yayi yadda yake so haka magabata suke amfani da lokutan to wannan a halin tafiya kana ambaton Allah in kuma kana zaune ne ka bukatanka ne ka tashi daga bacci ne a wani yanayi ne kana hutawa ne an baka dama ka ambaci Allah wa ala junubihim a kwance kana ambaton Allah babban ambaton Allah kuma shine sallah shine yadkuruna Allah malamai wasu suka fasara alladhina yusalluna qa'imina qa'idina muttaji'ina hadisin Imran bin Husayn yana da bawasir yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ba su na damun sa annabi yace da salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jambi kai sallah a tsaye shine wajibi in ba za ka iya sallah a tsaye ba saboda rashin lafiya kai sallah a zaune in ba za ka iya sallah a zaune saboda rashin lafiya ba kai sallah a kwance a kwancen shi ma in zai yiwu ka kwanta gefen ka na dama to in kana so ka yi sallah kuma a kwance za ka fuskanci alƙibla ya za ka yi ka yi kwanciyar gawa ka yi kwanciyar gawa kaga ka fuskanci alƙibla in kuma a gefen hagu ne daman ba za ka iya ba shi ma dai kwanciyar kamar na gawan ne amma kanka na arewa fuskanka na kallon gabas haka za ka yi sallah in hakan ba zai yiwu ba za ka yi sallah a rigingine in zai yiwu shi ma fuskanta alƙibla na wanda yake rigingine shine ya kwanta a rigingine kafansa na gabas kansa na yamma sai da idan da za a zaunar da kai kana fuskanta alƙibla in ya gagara kai sallah duk yanayin da kake amma sallah a zaune shin wace irin zama mutum zai yi imamu na malik rahimahullah ya ce sallah a zaune mutum zai yi zaman sallah a halin da yake zaune a halin tsayuwa kuma zai yi zama wato ya yi tarabbu'i haka ya sa kafafuwansa wato ƙasa gwiwoyinsa biyu suna sama ko irin kamar zaman da kai haka za a yi na mutumin da yake halin tsaye lokacin da kana tsaye kana karatu to irin wannan zaman za ka yi sunanka a tsaye amma in ka zo ka yi sajada zaman ta hiyafa to za ka yi zama na hiya na cikin sallah don a bambanta tsakanin zama na abin nan zaman da tsayuwan da irin wannan siffa na zaman amma wasu malaman suka ce gwargwadon yadda ya sauwaka a halin rashin lafiya yakan bambanta wani rashin lafiyan da sauki wani rashin lafiyan da tsanani da gwargwadon yadda mai sallan ba zai cutu ba haka zai to ana son bace Allah an bata mai yawa shi yasa Allah ya ce kuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi wannan azkar in azkar na sabah ne misali mutum bai gama ba yana da wurin tafiya ka tashi zaka yi azkar din kana tafiya a tasbihi 100 subhanallahi wa wannan la ilaha illallah wa la sharika lahu kafa dari ne baka yi ba ko subhanallahi wa bihamdihi dari ko subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim almuhim karka zama tsayuwanka ya tafi a banza ka dinga tafakkuri cikin ayoyin Allah kuma ka dinga aska haka a zaune mun sha faɗi masu zama a ofis masu tukin mota masu ɗinkin keke masu nika injin ko? ta ga mutum ya zo na bakin sabuɗe har in zai zo bude bakin ma saboda bushewa da kir zai bude, bakin din ya canza ka ambaci Allah ka karanci alkur'an ka yi azkar ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam wallahi da za ga irin ladan da za ka samu sai ka yi nadama sai ka yi nadama shi yasa shi da ya sani muna da riba ta nan sai ya zo ya cusa mana abubuwan da ba na sunna ba aka kama na abubuwan da ba na shari'a ba zambaton Allah ma sai an zo an cafka wasu abubuwa ko a ce yanayin da zaka ambaci Allah ma sai kana tsalle kana dukan kirji wani addini ne koya mana wani mutum sai ya sha kwaya zai zikiri wai da sunan zikiri mutum zai dumbure ko ba ku gani ba ba yaro ba kuma tsoho dungure da ka sani ba irin wanda muna kanana muna yi akan yashi yanzu kan ba za mu iya gwadawa ba ma in an zuba yashi a unguwa ba ana yi ba a hau a irin wannan fawo da suna azkar wani kuma tsalle zai kamar wani ina wani wata dabban na mai tafiya kangaro ko kamar haka za ka yi shi yana fito to amma idan da za a tambaya ina inda Allah maɗaukaki ya ce ku yi tsalle cikin azkar wajen ambatona ku yi tsalle in ji annabi a ina aka gani sahabbai sun yi ne wani da na ji yana kafa hujja kuma ƙarya ce ya ce aifarkon farkon wanda ya yi tsalle sai na abubakar yaushe sai ce lokacin da Allah ya masa albishin da aljanna sai ya murna ya tsalle wai ina dalilin ya yi haka saboda haka 'yan uwa ambaton Allah fa natsuwa ke saukarwa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu in qur'ani kake karantawa za ka samu الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لو شنزوش يا ذا أسام ذا أسام ko ina ka je in malamai rabbaniyin ne malamai na Allah baka ganin hayaniya cikin su ko a kasuwanci zaka ga su cikin sanyi suke a karantarwar su cikin natsuwa suke a mu'amalar su natsuwa suke mutum yana ihu kuma da tsalle wannan ba addinin musulunci ne koyar da haka kuma in za mu yi azkar mu yi azkar inda ya cika tabbata a sunan annabi sallallahu alaihi wasallam lafuzan da annabi ya amfani da su suke da albarka ko gajejjeru misali subhanallahi wa bihamdi annabi ya ce idan mutum ya faɗa kafa ɗari a yini za a kankare masa zunubansa ko da ya kai kumfan teku subhanallahi wa bihamdi kafa ɗari ba za ka yi minti biyar ba da subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim shi ma mai zaman kanshi subhanallah wa bihamdi shi ma zaman kanshi yake ga la ilaha illallah wa la sharika lahu da wal mulku wal hamdu wa la kulli shay'in qadir in mutun yayi goma kamar ya yantar da wuyaye in ka ji lafuzza na annabi sallallahu alaihi wasallam addu'ar kwanciya addu'ar tashi daga bacci addu'ar tsakar dare in ka farka kana so ka juya ka kwanta ma akwai addu'ar da zaka yi ko irin wa'annan mu koye su mu zama ɗabi'ar mu sai ka ga aiki kaɗan lada mai yawa amma idan ka ce ba za ka yi karatu ba ba za ka saurari karatu mai kyawu ba ba za ka yawaita ambaton Allah ba to lokacin da ka je lahira fa in masu haƙƙi suka ɗebi sallolinka don in ka shiga haƙƙin wani Allah zai fatu. to ka cuci wani an ɗebi azumi ka zagi wani an kwace wannan ka yi wa wannan ƙazafi an kwace wannan ka yi wannan an kwace wannan in suka kare ya za ka yi amma idan kana da nawafil kar da yawa in jibi aka samu a farillan Allah zai ce haɗin zuru halli abdi min nafila ku duba shin bawa na yana da nafila ne sai a ɗauki nafilan a cika farilla to kai ba ka son ka yi nafila nafilar sallah ba ka yi assalamu alaikum a sallah tasbihin ma ba za ka yi ba za ka gudu baka da rawatib baka da salatu duha baka da sallar dare kawai farillan ne kadai shi ma ba natsuwa kuma ga zalunci ga ƙarya ya kamata mu gyara mu riki ambaton Allah nabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da sahabbai yace sabaqal mufarridun sahabbai suka ce man humul mufarridun ya rasulullah yace azzakiruna Allah katiran wadh-dhakirat masu ambaton Allah da yawa cikin mata da mata ibada kowace ibada akwai kaidi in sallah ne kaza in kaza ne amma da aka zo zikiri aka ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbihu bukratan wa asira Allah ya dace da mu alladina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard kuma suna tafakkuri suna tunani cikin ikon Allah na halittar samai da kasai ya famu na mafi hima min alhikami addallati ala azamatil khaliqi wa qudrati suna lura cikin wato abinda Allah ya halitta na samai da kasai suna fahimtar hikimar Allah cikin su da kudrarsa da kuma wato buwayarsa Allah yana da iko ya halitta sama da kasa da menene duka a kwana daya amma kun ji mun karanta ayoyin da cikin suratul fusilat a innakum latafkuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu amdada al-ayat me yasa halakar samawati wal arda ko wa ma bainahuma fi sittati ayyam a cikin kwanaki shida Allah ya yi me yasa don ya nuna mana wato at-tarayyus fil amal bi asannu cikin aiki yana da iko yace kun su kasance to kai an koya maka wanda zai iya yace su kasance lokaci ɗaya su kasance yayi yayi a hankali me yasa kai da kai kai kai gaggawan mabarna ce ko kuwa da ka yi ɗaki wato misali ka ce za ka yi ciki da falo a cikin kwana shida ka rufe ka zika zai yi amma inda kana yi a hankali a tona a yi blending eh, a cire dbc a zuba ruwa sannan a zo a yi a zo a sa linta a zo a yi overhead cost ko? to in ana yi a haka a haka akalla ka ɗauki sati biyu ko wata sai ka gani ya yi ƙwari saboda kai dan adam aikin ka da wuri din ba zai yi ba amma Allah da in yayi niyyar da wurin ma zai yi sai yayi a hankali kenan ana koya mana mu bi abu a hankali da kuma ne tafakkaro su wane ne masu tafakkuri na'am wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batila ya ubangijin mu Allah baka halicci waɗannan halittun ba hakan nan kawai don wasa Allah bai halitta don wasa ba yace wa ka'ayyi min min ayatin fis samawati wal ardi yamuruna alaiha da yawa ayoyin Allah sama da ƙasa ana ta wucewa a kai. amma wa hum an ayatiha mu'ridun suna kawar da kansu ga barin wa'annan ayoyi da suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batila Allah baka halici wannan abin don wasa ba a kayi su ne don gaskiya kuma don ka saka wa wa'anda suka aiki na kwarai da saka ya kyakkyawa subhanak sarki ya tabbata gare ka akan cewa a ce ka halici sama da ƙasa don wasa ka tsarkaka faqina azaban nar Allah madaukaki ka kare mu daga azabar wuta rabbana ya ubangijin mu Allah innaka man tudkhilin nar lalle kai duk wanda ka shigar da shi wuta faqad afzaita lalle ka bakanta masa rai duk wanda ya shiga wuta ai ahantahu wa azkharta fiyahu ka kaskantar da shi ka nuna wato bakin cikinsa da tashi hankalinsa wannan kuma a filin kiyama zai faru ba wai sai an rabu bane kowa ya je ya je sannan ba a sani ba a kai mutum zuwa wuta a'a a filin kiyama kowa yana gani za a kama dan wuta a kai shi wuta kowa ya san cewa wuta ya je shine ranar kunya din ma khalaqta hadha batila subhanaka fa qina azabanna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 ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب Allah maɗaukakin sarki yake cewa bayan Allah waanda suke masu imani da suke tadabburi cikin ayoyin Allah sune wayanda suke cewa Rabbana ya ubangiji mu Allah innana samiina munadiyan lalle mu mun ji mai kira yunadi lil imani yana kira zuwa ga imani Ai da'iyan yad'u ila al imani wa huwa rasul sallallahu alaihi wasallam mai kira da yake kira mu imani shine manzo kira da mutum Allah su tabbata a gare shi to wannan kiran da yayi an aminu bi rabbikum yana cewa nace da kufa ku yi imani da Allah ubangijinku fa amanna sai muka yi imani kaga sun musulunta kenan sun kama tauhidi to suna tawassuli da wannan an aminu bi rabbikum fa amanna sai ka ce rabbana faghfir lana dhunubana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu mun ji manzo yana kira mu yi imani sai muka yi imani ko muna roƙonka ma'ana muna tawassuli da imanin da muka yi Allah ka kare mu daga azabarka faghfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana zunubanmu saboda abin da muka yi wa fi wato manzon ka sallallahu alaihi wasallam sannan wa kafir anna sayyi'atina Allah ka kankare mana kurakuran mu wanda yake tsakanin mu da kai sannan wa tawaffana ma al Allah ka karbi rayukanmu tare da bayin ka wanda suke salihai ربنا يا أبنجي مو الله وآتنا ما وعدتنا على رسلك Allah ka ba abin da kai mana alkawari a harshen manzanninka. Ma'ana, manzanni sun yi wa'azi cewa duk wanda ya imani da Allah ya kaɗe ta Allah wajen bauta to Allah zai shi rahama ya kare shi daga azaba to ko da annabi sallallahu alaihi wasallam kadai din ne ya zo ga al'umma ya zo da irin sakon da sauran annabawan masu ka zo da shi shi yasa suka ce an aminu eh, rabbi kun fa amanna wato rusulan gaba daya tunda dukkan sun zo mu mubashirina ne wa mudirina Ya Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul shine suke cewa wato Allah bayan wannan Ka yi mana alƙawari ka cika mana wannan alƙawari dama kuma Allah bai saba alƙawari shine suke cewa innaka la tufliful mihad wa la tukhzina yawm al-qiyamah Allah kada ka bakanta mana rai dan tashin kiyama akan halittu yawm al-qiyamah dama abun fallasa ne to Allah ka samu kunya a wannan rana wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsoro har yake roƙon Allah a cikin addu'a da yayi Allah ya hana shi Allah bai ansa masa ba wannan shine ya Allah ran tashin kiyama al'umma ta zunubin da suka aikata Allah ni kai mu hisabi akan laifin su Allah ya ce me yasa Ya ce ba na so al'umma ta su shiga kunya gaban sauran halittu sai Allah ya ce to zan rufa musu asiri a nan ɗin zan yi musu ni din ne zan yi musu amma kai mu ba za ka san laifin su ba to da yawa mutane za su ga aljanna Allah zai gafarta musu annabi ma salatu wasalam bai san sun yi laifi ba kawai da ya ga sun yi shiga aljanna sannan kuma a bar mishi wanda zai cece su masu zunubi kamar yadda shafa'ati da kaba'ira min ummati annabi rahim fa bima rahmatin min Allah linta lahu innaka la tukhliful mi'ad ya Allah kai baka zan mai saba alkawari ba da suka yi wa'annan addu'o'i kaga addu'a sun sa rabbana rabbana rabbana ko to rabbi ɗin nan wato akwai ikrar na rububiyya na Allah subhanahu tabbatar da Allah shine mahalicci shine mai komai shine mai tadabburin lamarin halitta irin wata hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci sun mazakar rajula yasiru safara ash'af aghbara yamuddu ilayhi ila sama ya rab ya rab kaga a wannan siffofin ya dace an sa masa amma abin da ya hana shi ne mafamuhu حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وبيع بالحرام سيتي فأنا يستجاب له وننكما تدوبا الذين يقولون ربنا إننا سمعنا منادي منادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا وآتنا أغني وانا أتلك ربنا وآتنا ما وأتنا على رسلك wala tukhzina yawmal qiyamah rabbana biyar ne anan duk sun fada sai me ya faru a baya fastajaba litaqi suna gama wannan addu'a kai tsaye ubangiji su Allah sai an samu su Allah ya ansa musu addu'a su Allah ya ansa mana bukatun mu fastajaba lahum rabbuhum sai ubangijinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ansa musu yana cewa anni la udhi'u amal amil ni ban tozartar da wato aikin mai aiki duk wanda ya aiki to zai tadda ladar aikin da ya aikata min zakarin au umsa namiji ne ko mace in dai kai aiki baka sani ba baka samu ba to ba aikin da Allah ya ce kai bane ba aikin da annabi ya ce kai bane amma wanda Allah ya faɗa wanda annabi ya karantar kai shi da kyakkyawar niyya na imani Allah ba zai tozarta ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace an nuna masa ladan al'ummarsa hatta majina da mutum ya kankare a jikin bango zaka ga ladan shi ga aya kuma ya'mal mithqala dharratin kana fita a masallaci sai ga takalmin wani a sai ka gyara masa aiki ne sai ka ga ladan shi wani yana rubutu alkalaminsa bai yi ba sai ka mika masa za ka ga ladan shi kana ganin wani abu ne wani sauki magabata da irin wayannan ƙananan ladan da aka rena yau da shi suka samu daraja ka duba matar da take share masallaci masallaci manzo sallallahu alaihi wasallam yau sharan masallaci aikin mara aiki ne a waje ko to sharan masallaci take amma da tsara su annabi ya sallaci gawarta bayan mu an binne ta fa bai sani ba aka binne ta ya tambaya ina take aka ce ai tara su, an yi da jana'izan me yasa ba ku gaya min ba ya ce dulluni ila nuna min ina kabarin ya je aka nuna sai ya sallace ta ba sallar kaɗai ba bayan ya yi sai ce wa'annan akwai duhu amma Allah zai haskaka su dalilin sallar da na yi mata sharan masallaci ya sa annabi ya sallace ta sharan masallaci dalilin sallan ta kuma Allah ya sa haske cikin kaburin sauran mutane kaga ta yi ta zama mai ceto ita ba waliyya ce auliya'ullahi haqqan ke to Allah madaukake ce anni la wa amala 'amil minkum min dhakarin aw ko namiji ko mace kina addini musulunci ba wani abu wai wannan ibadan maza ne wannan ibadan mata sai abin da dalilin shari'a ya kassasa mata ce wannan na mata ne sai a barsu a nasu ba wannan na maza ne a barsu a nasu amma sai a ce wai wai mata ba sa yankan kaza ana cin haka ko ko zai mutu sai dai mutu fa wani yana cewa wai abinda mace ta yanka ba za a ci ba sai ce to yanzu cin kubewa mu ya kare nan. to kubewa wa yake yankawa albasa wa yake yankawa mata suna yanka kamar yadda maza suna yanka a wajen gado Allah ya bambanta su lidda karfitilo haddil unsaye a wajen aure ita za a aura a aurar da ita ga namiji sannan kuma wajen saki ba ita za ta yi saki ba sakanta za a yi ita ba za ta tara mazaje ba amma namiji an ce ya tara na wa lafa wa ba ko kuma wajen shaida ma haka mata biyu shahidaini min rijalikum fa lam yakuna rajulaini fa rajulun wa ne. neman izinin fita in ka tashi za ka fita za ka ce na fita ko kuma ka fita sannan ka ce na fita amma ita za ta fita sai ta nemi izini balle matan mu na yau yawanci ba izini suke nema ba for your information ne kawai sai ta gama shi zai ce zan je wurin anguwa kaza zan je wuri kaza ma zan in je ne shine tambaya ai ina so in je wuri kaza ka bani izini eh ki je wannan izini ne amma sai kin a zan je kaza ina tashi ma zan tsaya kaza sai kuma dole ka kaje to to to a nan wajen ibada wajen aiki mai kyau, alhamdulillah kuma mata suna farka wajen aikin alkhairi yau akan samu matan da suke gina masallatayya wata mijinta ya rasu da ce to ga sadaka jariya ma mijina wata ga sadaka jariya ga ɗana Bin na shaida kuma ni ne a ciki aka gini a kowace ɗanta ya rasu ta ce da zan gina wa ɗana masallaci ni na wuce muka je aka gina masallaci yanzu an fara sallar juma'a haka kuma wacce ta gina wa mijinta da ya rasu ta ce to ni zan yi wa miji na saraka jariya ta gina masallaci yanzu haka ana sallar juma'a kaga mata na gari kenan amma wanda kana mutuwa ka na daki tana binciken wardrobe ɗinka da wane ne ka ta yi transfer kuɗinka kamar ka ce ita ba ta je ba sai ta gama tukun sai ta bi zana wayo Allah ya mutu to mata karkar abin karku yadda a barku a baya duk wani aikin alkhairi ce da miskinai taimakon marayu gina makarantu sponsorin ɗin ɗalibai su yi karatu tallafa malamin masu karantarwa duk wani abu ne wanda zai kawo alkhairi ga al'umma zama kuna da kaso uwa uba kuma addu'a har ne na kanku wajen addu'a ku in kuna zaune a gida halal ake kama ku fiye ce shi ne ya je ya bumbaro wani abin da ya za a kama shi a kai amma ke kina cin halaliyan ki tashi cikin dare ki addu'a ga mijinki da al'ummanki da ƙasar gaba ɗaya. a wannan dama ai iyaye kan su ne uwa uba yi addu'a mijin man bai tashi ba ki tare shi an bai tashi ba ki yayyafa masa ruwa haka suna take a taɓa ruwa ba zuwa karkin zai ke wata dama tana da haushin mijin ta zai ruwa a moda da zo ta kwarara masa tashi yin haka ai suna ce a zuba maka ruwa a'a wannan wasa da suna ke kin sani in kina bukatan abu a wajen cikin sai da kike ta da shi ko to ki ta shi a hankali ki taba shi ki yi wane in ya yi bacci ne ki taba ruwan da sanyi sanyi na ki zo ki dan shafa goshi shi ko ki dan shafa hannun shi ya dan ji sanyin ya ne mun zo su da sun dare fa yanzu muna gomin karshe fa kar fa mu jirgi ya bar mu ki da shi in kuka yi sallah annabi ya ce za a rubuta ku cikin azzakirin Allah kafiran inni إني لا amala amilin عامل منكم من ذكر ba a بعضكم min ba'a. sashinku daga sashi ne ma'ana dukkanku wato kuna daidai wajen amfanan juna ko kuma wasunku aka samar da wasunku sai da namiji aka haifi mace sai da mace kuma aka haifi namiji kenan ba hukum min ba kuma a rayuwa kowannen ku yana bukatan wani don rayuwarsa ta kammala Allah ya ce na hajaru to kuma waɗanda suka yi hijira ai tara ku dara shirki wato sun bar garin kafirci garin shirka gari na mushrikai ne gaba daya sai suka bar garin kamar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita a Makka zuwa Madina a wancan lokacin Makka garin kafirci ne Annabi ya fita gaba daya da shi da wato sahabbai da iyalai duk aka yi hijira zuwa Madina don lokacin Madina ne inda akwai musulunci ya samu gindin zama to duk wanda suka yi hijira dalilin gudu da addinin su sun shiga ciki yana da cikin nau'in hijira mutum wato ya yi hijira na fitina yanzu yadda aka fitar da mutanenmu daga garuruwansu daga gidajensu mutane su gudu nan su je can mutum ya bar komai ya gudu da ransa wannan ya gudu da ransa ka kada ranka daidai ne amma wannan hijira da ake faɗa shi ne wato hijira na saɓon Allah hijira na shirka Allah ce wa hajaru wa ukhriju min diyarin kuma aka fitar su daga gidajensu wannan ba karamin tashin hankali bane a fitar mutum daga gidansa ko gidan haya ne aka zo aka kore ka ya ka ji tashin hankali balle gidanka da kake zaune mutum ya fita ko takalmi babu a kafin shi wa ukhruju min diyarihim wa udhu fi sabili kuma aka cutar da su kan dalili na wajen ɗaukaka addinin Allah wajen tauhidi a musguna nan a kama nan a daure nan a kunce nan duk me akan addini wa udhu fi sabili ko kuma ba ai batanci gare ka in an san ka an dauke ka aiki maza a ce a kore shi dan an yi wannan duka a kwace jari a kwace mata duk an yi a baya amma alhamdulillah yanzu in ka ci kai za ka kwace mata don cewa ya bi sunna to ai matan sunna suna nan da yawa wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu kuma suka yi yaki wajen jihadi na ɗaukaka addinin Allah suka murkushe mushrikai wa qutilu wasu ma suka aka kashe su a wajen jihadi Allah ya ce lau kafiran anhum sayi'atin lalle zan kankare musu kurakuran su zunubansu saboda wanda ya mutuwa shahada farkon katsara na jininsa za a gafarta masu zunubi wala na nahum jannatin lalle kuma zan shigar da su gidajen aljanna wanda ta jirimi ta al-anhar ko suna gudana karkashin ta sawaban min indillah wannan sakayya ce daga Allah Allah ya musu wannan kyautar lada wallahu indahu husnul thawab Allah a gare shi ne mafi kyawun sakamako Allah ya ba mu kyakkyawar sakayya Allah ya gafarta mana ya gafarta iyayen mu da malumin mu da yan uwan da suka riga mu gidan gaskiya kuma bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana ga dai Ramadan yana tafiya yan uwa yau mun dauki guda takwas a ciki to Allah ya bamu ikon mun ribaci wannan kuma ya bamu ikon ribanta sauran da suka rage yan uwa da ya kama na ziyara mala Ahmad Allah ya saka masa da alkhairi barakallahu fika wa fi ahlika wa malik wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin